rasa inda zaki auren kisan wuta sai a gidan nan yo an ya ɗauka ran da aka daura ma wallahi washe gari ya ɗarka miki saki. To yanzu idan ba irin waɗannan ɗin ba na aura wai ke ganin zan aura idan na je na auro na gaddamamme ya isa saki na fa. Limaza mun dalilu ala zalika. Ba komai. A ba zai yi ba maimuna duk yadda aka yi akwai wani abu da ya faru ainihin a cikin gidan nan. Ainihin 'yar soyayya ce kuma ina son ka. domin ka shiga zuciyata sosai ne ba na son kwandalar ka wallahi in ni kike so ina mai tabbatar miki da cewa kin same ni zi balarabi a fake na momi kuma ai kowa ya san uwa ce momi to sunan larabawa daban sunan malam bahaushe daban abin da nake so ka gani ya kake muke magana da kai kana neman kamar kana ganin abin da suke daidai ne ba damuwa na san ka ba wasa ne yanzu daga nan can zan yi sauka lafiya ka sa ran matan nan kawai kamar ta fita ne haka nake so dan Allah dan annabi na ji result mai kyau jira yake ya ji an ɗarka miki ya fara zana kwanakin iddaki da suka kusa karewa. Ni tawa. Yarinya na kin yi fresh. Anti Sadiya. Hmm? Wallahi kin san rayuwar ce yanzu ai dole sai ana fantamawa. <laughs> Ai mutanen duniyar ne sai da haka. Ah, mm, Anti Sadiya kenan. Ke bari in gaya miki. Iyayenki ma haka nake masa. Dan in na kyale shi sai itaka ni. Ai Anti Sadiya. Mazan yanzu ne in baka bin su da haka. yanzu nan zaka ji ana yi babu kai ashe kin gane bi yanzu ganin nan ma da kika yi min wallahi da biyu na zo gidan nan. Me ke tafi da ke? Shi ya ma na ɗauki number wayar ki na bashi. Kin san ni ba waya ce da ni ba. Shi baba a lallai gani yake yi wai har yanzu ban girma ba 'yan nokiya nan ma ya banna na rike yaki To kin ga yanzu dai dole dai waya ki ta dawo a hannuna. Yo Allah na tuba in kika ba ta baba. Ai mutum sai ya mutuwa tsaye. baba ai ai baba ba zai gane ba baba ba zai taba gane zamani ba sai hakuri to ni dai yanzu kin ga zaman jira nake yi ya kira in gama feffenta mishi ita in ƙara wayar ni kaina alhaji nawa ya siya min ita naira dubu saba'in amma wallahi kushi ta nake yi kin ga ko jiya da zai fita wallahi gaya masa nake yi ya canja min ita duk abin da kika ga yayi a cikin gidan nan bana nuna yayi saboda duk macen da ta nuna namiji yayi sai ki gane mata wani dagawa yana daga kai dole ka rinka nuna namiji bai isa ba idan kana nuna mai bai isa ba sai ka ga yana wani lallaba ka yana ririta ka kamar wani jariri wadda haka ki daukwas yarinya ni wallahi ban ga laifin wayannan ba an ta sadi yanzu ke da Allah gabra can ba za ki ilimi ba har yaushe za ki zo ke da nake son ki matakin da ya fi nawa ha ya na ga wata namba daban ko dai kamun naki ne yanzu haka shi ne to daga Hello, salamu alaikum. Eh, ya kake? <laughs> Zai ce. Hmm? Wallahi lafiya kalau. to dai yanzu dai ka gani bai kamata mu ja wata doguwar hira ba ko ba haka bane ba muna tare da yan gidanmu kuma kaga har da dad mu saboda zai dan kai mu sha ice cream ne haka idan muka dawo zuwa anjima sai in kira ka sai mu ci gaba da waya kaga bai kamata in ringa waya da kai a cikin mutane ba <laughs> to shi kenan insha Allah ina dawowa zan kira ka Mhm. na gode sai an jima yauwa haka mhm. nake son ki da shi to ya kika ji a zai ai kowa yake kai masa haka dole ya rikirkice a ki Allah a yarinya ki kara kwas sai mun shiga ɗaki ma zan koya miki yadda ake rangwada da yadda ake tafiya da duk wani taku da ya kamata mace ta yi aikin burge ni kin san mazan nan na yanzu idan ka nuna musu cewa ka san gaskiya sai su taka ka shi yasa ki duk abin da yake min a cikin gidan nan nuna nake ban san yana yi ba kushe shi nake kin ga wannan wayar naira dubu saba'in ya siya mu. amma kin ga tun jiya nake masa hauka a cikin gidan nace ta kukkuje ki sauya mu yo ai mazan sai da haka ke namiji kai an ta sadi ah yo ai yarinya dole ki dauko sai kin zama sai kin zama zazzafa <laughs> ai ni na sani yanzu sadiya baki da sanya zi ai yanzu idan kika nuna ke yar talaka ce sai a taka ki dole ki ɗauko al'adun masu kuɗi ka ɗauka kai ma ka ɗora kai ma ka fito a ce wani shegen ne yes shi yasa kika ganin tashi aure hmm. ki ga irin mijin da na ɗauko ba to so nake a ce ke ma irin mijin da kika yi kamu kenan zi idan kin san fatararre ne ki ce goge nan nan ta faɗi ke kwalli yake ma dole ki sauya Allah an tsari a in zaki ganshi ki zo in baki kwaya a cikin na lefe na da yan yari kuna da ake watsa masa <laughs> a to shi ke na sadiya yanzu sai an jima ki tafi ko yanzu zaki tafi a zan bari dan zuwa an jima dai sai in tafi yawwa dama na dauka yanzu zaki tafi kin wannan yanzu na dan bincina a hannun yayanki nace masa yanzu ikira min ke kira ka ma asibiti kin gani sai gaki na san dama ba zai kira ba dan shi ba mutum ne mai bin kwakwafi ba mamsin mu zaki kaiwa don kake kara cewa baba ta baba zamani ya sauya mamsi dadi sai a raina ki a ɗaukar mu iyayen mu irin iyaye shi yasa kika ga mom tana nan ta yi wani da ita to ai mutane ne yanzu in ka nuna kai dan talaka ne sai a taka ka dole kai ma ka ringa ebo al'adun masu arziki ka dora kanka ko yake gani haka ne a sadiya baby z <laughs> sadiya ايه استاذ استاذ ايه استاذ سوداء اين هي هان الله يا اخي هو كده مكان مين ما ما ما ما ما ما يفاركك اين هي ولا انا كده ارمان بغتته توكات على ورقه تنكرات دنا تنانين ينزما دغ دغ ادك تقراكك وري وري كو دا تنانا تدا تاكلن بو ودنا دا يا اخي سبحان الله ما يزا في اكل Oke baka san abin da ba kai ba? Ban ainihin wato san laifin da na aikata ba kake ainihin wannan kalamin ƙabihi alaina. A tunaninka matar da ka aura kalar ka ce? Subhanallah me ya faru haka? Matar da ka aura mana. Kana nufin ainihin wato maimuna? Ina nufin maimuna. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Maimuna muslima kamila? Subhanallah. Amma na haka ka da niyyar sakinta. akan mai bawan Allah ina murna Allah ya azirta ni da kamila musulma hankali ya faru kwanciya an aura ma ita ne ba a so ta daɗe a wajenka subhanallah dan uwa ya kamata ka ainihin karka ainihin wato ke da hududillahi karka kikketa hududillahi o kana nufin ba ka rabu da ita bane a ban kai ainihin wato nan ba amma dai za a duba eh ina so duk dubawa da zaka kakkauce yau ai wani ke so ka sike ta subhanallah dan uwa ya kamata ka ainihin tsayawa ya kifa inda amirhi kar ka ainihin wato keke ta hududullah haka nake so in ba haka ba na suke ka suke na ƙara dawowa wajen nan ina mai tabbatar ba sai na gunduwa gunduwa da kai su bi ainihin hanallah za a duba na gaya ma duk yanda za a yau ka rabu da ita na gaya ma bi sur'a haka dan uwa na gaya ma hankalinka zai dinga tashi in baka rabu da ita ba In sha Allah za a ainihin wato duba eh. kai maza ka duba da wuri insha Allah insha Allah ya subhanallah inna lillahi wa ainihi inna ilaihi raji'un hakika wannan al'amari ya ta'azzara bawan Allah ya ainihin wato har ne ya dagula min lissafi ina murna na auren musulma kamila maimuna baiwar Allah hankali na ya fara kwanciya ka zo ka ci ainihin na ainihin wato sabilata a lokaci ɗaya ina ba zai ainihin wato yi ba dole in dage da ainihin kiyamun laili kai bayan kiyamun laili sai na haɗa da kiyamun nahari bari in nemo buta subhanallah da nake masa sai in gaba ɗaya na wannan hari gidan da nake a cikin gida duk babu don da abinki mariya eh. ai dole ka nutsu irin waɗannan in suna zuwa wurin ka ai in ba nutsuwar kike ba in yaga kina wannan hargidan yana kina ta faman abubuwa mm-hmm. ko saboda yan wannan yan sa ido ai kya kiyaye kin san me yanzu sai ki ga ya zo yanda ake gani yana shiga yana fitar nan sai wani ya tsaya akan kwana yana fita ya bi shi a baya ko da muke da ɗan sa ido a kofar gida ga su nan haka ne mama kin san me ma ne Yanda yake faɗan maganarsa ɗaya bayan ɗaya na tabbatar mutumin nan da gaske yake kuma kin san in ƙara ma abin da ya kin san me ma ne da nake gaya masa na ce to yanzu dai kaga dai ya kamata a ce ne da kai ka fito tunda akwai manema ko ko mama sai ya ce eh to ai shi yanzu yake yana ɗan gwada hankali na amma shi ma da gaske kike kalamansa ma mama da yake faɗa ɗaya bayan ɗaya zan na ƙara tabbatarwa mutumin nan da gaske yake dama ni abin da ya fi damuna ma kenan eh. yadda yake zuwa yana fitan nan kin ga har yanzu shiru ba a aiko ba ba a ce wani abu ba to ya ce mu kwantar da mu ya ce gab yake da turowa sannan ma da yake maka sa magana na ce kaga yan unguwan unguwan wannan yan gargajiya akwai sa ido ya ce sai dai ki hakuri dama unguwar talakawa haka suke ba su da wata sana'a illa su zauna su ta yi da mutum kaya kala nawa ka saka me ka je yi me ka ci wa ya zo gurinka inuwar safa in ta kare a koma ta la'asar aikin kenan to kin ji abin da ya gaya min kenan to kin san me za a yi mm. ba ci ya gwadawa yake ba to kyale shi mm. kar ki sake ki nuna mishi ki. yanzu kin san me za mu yi mm. shi ma wancan dan duku nuna. kalla bai kamata mu rabu da shi ba ke kyale amfani zai yi yanzu ai tunda muna ta sa shi a hanya har ya so magana wani yana zuwa zai canza Allah? ai shi ma yanzu dole mu rika samuwa a gurin shi. Muna ajiyewa idan shi kuma ya zo mm. dan masu kuɗin mm. sai a rika mai hidima da su. Allah? A'a. Kai baba kina da dabara. Ba yan Kina da dabara. Haka ne. Yanzu to mama idan an kwa in bai bayar ba. A ki da Allah can. Kin manta? Eh. Ina fa adashi. <laughs> Ni da nake adashi ba na ajiye kuɗi a gida. Wanda a biki idan na tashi. Eh. na karbo eh. ai mai adashin ce mata zan yi taron tamun tunda yanzu kin ga na dan so canza eh, in na je ne mata wata ƙaryar na ce mata ai gashi gashi waye waye to min kuɗin yanzu farancan ba ni za a yi a unguwan nan da ne nake neman rance a hana ni ah, yanzu ina cewa a ranta min za a ranta min idan aka ranto mm. aka ajiye muka yi mihi hidima muka mai kina tunanin radda ya tashi dunkuli ba fa kaɗan zai mana ba mu kuma ba sai mu zuba na shekara ba. Ai eh, wallahi ba kai amma kina da dabara. Daɗi kashe ni. ya dinga cewa ni kin san me ina so in kai ki shopping amma ina gwada ki kan zo razana ki da kuɗi ya kasance kuɗi na kike so mama na ce ni fa kai nake so kai kaɗan nan ni ban san komai na kai mariya ke fa da kika sha nonon biki amayar ba wallahi biki amayar ba ya za a yi barewa ce gudu ɗan ta yi rarrafe ko yake nan ya fi ba'i <laughs> kai Allah ne ka babu lafiya Allah ya kai da mu ga harawa ai ah! ya ah! kai sai dai ya ce kawai kai da ah! harawa kai da Hanne. Don Allah abinda nake so da ke yau. Dan Allah dan Annabi. Ki karkada kunnenki. ki saki zuciyarki ki faɗa min gaskiya tsakaninki da Allah kuma ki sani bayan wannan rayuwar akwai wata fada za a yi kuma abin da aka taya a nan shi ake sallamawa a waccan rayuwar saboda haka ki gaya min tsakaninki da Allah ni na lura cewa a waran nan ma an yi kwana da kwanaki ba a yi bayan ba a yi ko ana yin ko ba a yi bukatun gidan nan da na gani da kayan sawa da nake gani ba ni na siya ba naki da na yarki da abinci cika da nake gani na masu wadata mai tsada ba zai yiwu a ce ko duk mutanen unguwar nan ne suke auren nan ba za a samu ribar da za a yi wannan abun ba to menene hakikanin abin ki da Allah in kuma kin ha'ince ni kin ki faɗin gaskiya ki sani Allah zai hukunta ki haba malam kai idan za ka yi magana sai ka sa jijiyoyin mutum ka ɗaɗɗaure shi da su ba daɗi irin wannan ka tambaye ni tsakanin ni da kai babu wani abu zan gaya maka hmm? magana ba ni ba ni ba ni yau ba ni gobe Allah kaɗai yake jurar ta yi a nan da ake yi yanzu malam ba irin ta da bace lokacin ku ita ma zamani ya cin mata muna a nan muna gyara ta mai kyau kafin a gama a nan kuɗinta yana hannu ana dora cu kowa karba zai wuce wani sa'in ma ba ta isa ma mai awara sau biyar sau shida a cikin gidan nan ne fa don haka magana awara tun awara ana awara hmm? bai kamata ka riga mana mummunan zargi ba ka riga kyautata mana zato malam kare mana addu'a ta gari ba daɗi irin wannan raina baya daɗi zuciyata tana tafasa mana shikenan iya bayanin da zaki iya yi to gaskiya zuciyata ba ta gamsu ba albarka ce daga Allah idan Allah ya saka maka albarka a abu wala abin da ba a zato sai kai a cikinsa albarka ce Allah ya sa kuma ka kare mana adda Allah ya kara kawo kasuwa tun ana ta wannan yan abubuwan a zo ana ta yan buhun huna a yi mu ɗego masu aiki malam kowa ya shar a cikin gidan nan ai ba daɗi irin wannan abin da kake ni na san dole wallahi sai an samu wani abu a boye to wannan abin na boye kan a kai ga matakin da zan ɗauka in ɗauka wanda yana iya cutar da ke koko kuma kin ga yanzu na lura da wani abu yaron nan amir ya fi kowa a gidan nan kyakkyawar mu'amala da faɗin gaskiya amma shi ma yanzu na lura ya fara yana sama yana ƙasa in yana yi wa mutum bayani wanda abin yana nuna cewa irin koyarwa ke ce. tsakaninki da Allah da annabi kar ki zama annoba ya zama duk gidan nan an taru ga baki ɗaya an shiga matsala wadda a iya gama a a shiga wuta yo ai wallahi ba zai tsari ba sai mutum ya tsara kansa ai dokoki ya faɗa ce yi ka yi kaza ka bar kaza kuma kawai sai kai banza da abubuwan kuma ka ce Allah ya sa ba zai sa ba to mu dai mun san ba abin da muke mara kyau a cikin gidan nan da abin da muke yi na gyara ne malam yanzu da muna yawo a mammo kaɗe yanzu Allah ya taimake mu muka wuce sai an tanka mm, sai dai mu ce masha Allah tabarakallah dan Allah dan annabi karka ta mana zato kagan bai kamata ba abin da kake yi din nan mm. ni da abin da na gaya maka iya gaskiya ta na suke gaya maka shi to to shikenan to yanzu ki sani na fara sawa a yi addu'a a masallaci duk sanda aka yi sallah biyar din nan sai mutane gaba ɗaya duk yawansu sun taimake ni da addu'a Allah Ubangiji ya tallata ya fallasa abin da ake a gidan nan in ana yin sa mara kyau Allah ya ganar da ni in fahimta kin ga a lokacin da na sani za ta zo kuma ba ta da amfani banda abin kamalan ai ba ta za ka yi addu'a Allah bayyana maka ka san gaskiya ba ta za ka yi addu'a idan da wani mummunan abu Allah ya mana sa idan ka sani malam me za ka yi sai dai ka bar wa mai abin ya a hukuncinsa dan haka kai a canja addu'a na malam a kuma yi mana kyakkyawan zato to waye mai abin din Allah ah, to Allah ta yi a zauna kamar dabbobi ba ka'ida ya sa ba gaskiya ne fa ba yadda zan yi ba gaskiya yauwa a kin dawo sannu an daga ina daga ina kike ba eh? daga gidan anta sadiya to yanzu kin gama ne kika tafi gidan sadiya ko ko yanzu da kika dawo zaki awar a wannan lokacin ga yamun ya za a yi tsafi za a yi mallam zumuncin nan eh. ba a yanke shi ba dai an yanke kurma ce ita da Allah yi mun shiru ke yanzu Baba da na je gidan ma fa bata da lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ta da lafiya? Ka ga ka ji irin abin kwato yanzu inda bata je zumuncin ba ta ina zamu je. kai wayar wayan nan bamu da ita a gidan nan ballanta na a kira mu a gaya mana. Inna lillahi inna ilaihi amma jikin da sauki go? To to sai me in kin sanin din ba ta da lafiya zuwa zaki ki cire mata? Zan je mata addu'a ai addu'a iyaye ba hijabi malam. To ta miji fa addu'a. Ita ma ga malam ni dai da abin zancen dan Allah a san da za a yi kan. Kin ga magana ta ƙarshe. na hana zuwa gidan nan duk sanda zaki ke zo ki tambaya in ba haka ba ko zaki kuka gafara ki bani waje ciki malam ya zaka ce ka hana na hana ka sa almakashi ka datsa zumuncin aiki na yanke ke da kika yanke biyayyan miji fa ni yarinya ta malam ka hanzarta ka duba ta kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai na zuwa gidan yayin shi sai yanzu kika san maganar sa amma wajen biyayya ta baki san maganar sa ba ko ina iya kokari na malam ni yarinya ta dan Allah wannan addu'a da ake na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna min in akwai wani abu amma fa ki sani tunda kin ki faɗa wallahi in ya bayyana ba zan yafe miki ba amma wani abu kake nema ai ba ta zaka Allah ya nuna maka hakikanin sa ba Allah ya maka maganin sa idan kaga hakikanin menene matakin da zaka dauka ai babu kawai Allah ya maka maganin sa lafiya lau ma ake zaune a cikin gidan nan kuma yanzu ni shawara ta abin da ya fi dagan hankali ma abin magana a wurin magana yarinya nan da ba ta da lafiya ka shirya ka tafi ka je ka duba ta kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kai ziyara gidan ƴaƴansa hmm. dan haka yanzu kai ma ka je ka duba ta kafin ni tafi ke ma kin fara koyon wa'azi ai ai to kuma zama da madaukin kanwa ai shi yake safaran kai ma ni ne madaukin kanwa duk wannan abin da kika min bai isa ba sai na zama madaukin kanwa ai hakuri madaukin madaukin aya dan Allah malam ka tafi ka je ka duba yarinyar nan ga halin da take ciki gaba ɗaya hankali na tashi zai tashi tukuna zai tashi tukuna abin da zai daga hankali wallahi lazi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 daga an ce ana sallama kin san waye mai sallama to waye zai zo wurinta daidai wannan lokacin malama su sayan awara ne su ne karshen ta ko kudin ta jiya ya zo kawowa ko wanda ya karba da azu ko kuma kudin ta gobe to ina awaran ina gidan yaushe aka yi fita ka masallaci ai an an gama ai mu kau da kara auren mu ba aiki bane yarinyar nan karfa karfa ki bata waya fa ta je a banza waya mai tsada ce ta bata